في وقت إثار خلقه إليه وهذه الصمدية هي كمال كذاه أي أبو ألام ما ينعم المهم ما بعيد ديني هذا دينا أجل لأن الصمدية صمدي لأن الصمدية تعني كذا فقط تشنه كمال كذاه عن خلقه وابتكار خلقه إليه wanda ya haɗa wannan shine sama za ka ce sai ce wa hadihi samadiya kaga ai wannan sama da ta wuce babu hadihi a wancan da baya ga ci gaba da bayani ne wa hadihi samadiya hiya kamalu kinahu an khalqihi wa fitari jami'in khalqi ilayhi An ka ba alama mai illa dai maganin iri da yake amma ba ka kira abubuwa sai ka ce kaza kaza sai wannan abu ko ka za ka kiran shi shi ya bada kaza shi ya bada kaza shi ya bada kaza kaman yadda aka ce babu maimai ce don maimai ma dan maimai tabbata maimai ne yana bukata a soke da sai na ke jira an zo ya jurun ba bai juru fil baitinam an ce a waye juru fil baiti ina baiti daga lakin saboto sifatihi wa kalamihi wa uluhi hakkun bilan Qur'an yace waye juru kuma yana halarta har a ma a ce wa uluhu a ce wa ulu a a baiti ma kawai ulu go eh shi kuma na ice wa ulu ya halatta a ce wa ulu uku don za ka ga kaman da kaman wai juzu eh, a ce ulu kawai ba tare da a tafi ba amma ya halatta a sa a tafi tun da an sa wa ya halatta a yi haka kaman yadda ya rubuta haka ya yi daidai rubutunsa lakin sobo sosifatihi wa kalamihi wa ulumihi haqqun bila nukwari. La taja'alul isbata tashbihan lahu firqatan talbisi wa Shikira lakin sobo sosifatihi. Tabbatan sikofin Allah tabaraka wa ta'ala. da tabbatan maganar Allah da tabbatan saman sakan ba wannan abin guda ce duka hakko gida na ƙorani babu wurin musu babu kawo musu a cikin wannan la ta ja'alul isbata tashbihan lahu kuma ya maƙiya Allah ku daina sa tabbatarwa sigar da Allah ne. Juya magana ne, da aka ce Allah na da hannu sai suka tafi suna cewa ya kamanta Allah, ya kamanta hannun Allah, ya kamanta hannun Allah, ya kamanta Allah, ya kamanta Allah da halitta. Sai haba makin Allah, ta yi adalci. Na ce Allah na da fiska. na nuna ma irin fiska kawai abin da nace Allah na ta Na nace Allah na da hannu Allah na da kafa ba siffata Allah da kafa ba na ce ina da kafa kogo a na siffanta shi da kafa amma na ce ma ga irin kafa ita na ce ma na ce ma ga irin kafa shine zaka ce na yi tashbihi na kamanta shi da kafar mutum ko na kafanta shi da kafar rakumi amma ban ce ma ban kafanta kafar iyaka na ce Allah na da kafa Allah na da hannu Allah na halitta Allah na ji Allah na gani shi na ce sau da kanan anan ai ba su fata Allah ba sau da kanan ke ce la ta ji alul isbata يا أعداء الله تشبيها لله هذا ليس بتشبيه يا فرقة التلبيس رجلي يا جماعة أكويكو يا مغانا عاركيف مغنى جو يا مغنى جو يا مغنى رجا تلبيس أكمل مراتا أجو يا تأمير بيتون أبو تفهم وان دفع شكي جدري وان يعني يا ما أبو تاشي شكي ذكي وان هؤلاء الذين عطلوا صفات الله سوء إن دسك قولي في قولي الله وزعموا سكت أو أن كل ما أثبت من أثبت لله صفة سكت وانت إثبتت صفة الله فهو مشبه مشبه إن دي الله نجد صفاتك كما تاشي أما وان دي الله نجد صفاتك كما تعلم ما يكمل تاشي دولا ما يكمل تاشي ka kamanta shi da halitta na ce Allah na da kafa na ce maka ta halitta ce ko ko da na ce ma na halitta ai ka ga ba san wata halitta ba amma ma da aka ce Allah na da kafa ba ce maka irin ta halitta ba an ce dai Allah na da kafa kamar yadda yake ina da kafa amma a maganan ba a shabba wannan kafa ba ba a shabba wannan hannun ba ba a shabba wannan fiskar ba ba san ba haka ba an ce da yana da ثم قال وبناء على ذلك لا يجوز أن نثبت لله صفة جسوا يمكن بين علتا مثبتة الله دوا صفة إن كتبت صفة من شبه عشي لأننا لو أثبتنا لله Eh, da za mu tabbatarwa da Allah sifa lawaka ana fit tashbihi da mun shiga cikin tashbihi ta ina muka shiga tashbihi ba mu shiga tashbihi ba da tashbihi filan nan kamar filan shafi za ka komai da komai irin ta ne na da tahir na da tahir na da sulinci na da sulinci na da rodi na da rodi hmm. wannan shi ne shan ba'awa amma ni kawai abin na ce Allah na da siffa ji yana gani siffa gani yana da fiska siffa da fiska amma ban ce ma ga ta ba shi ce ga ta shine na shan shi kuma ya kamata masu magana abin da masu karanta da tauhidi idan mutum ya taso maka da magana ya kamata kai kasa ka saurare shi zai gane ka bi shi ta lalama ka bi shi da hanyar kurewa ba sa kai matsalar shi fassara da kanka ya haka ne ka shabbawa ga yadda yake ne kuma ga abu da na ce Kin ya ki ko da mukabara ya yi yake da mutane za su a gaskiya malam ba aka bane ba ka bi shi da ruwan sanyi haka sai shi bango sai fara wa daga haka walau asbatna lillahi sifatan law kana fi التشبيه فيلبسون على العامة سزرت ذكر كتروا جاهلي وانت بطيئر الكراتب كان وابا عامة ويقول مثلا إذا سمع رجلا يقول إن يجوني مثلنا سوى إن لله يدين سرق سبحان الله ذاك جاتي kawai kwarba ihu sai za ka ce kafin kwata Allah a cewa fa na ce lillahi ya dai bal ya dahu ma basu ta ترك أعوذ بالله شبهت ألحقت كفرت عبدت صنما هكذا تعالى ما وانا إما قرمت وإما قرمت تعالى ما جمع كما تعالى ka yi karkace ka kafirta kana bautan gunki gunki shi ke tsaro ya suruku fi wajehi idan sabi mu. in mutanen gari suka ji wannan sai ka ga suna iya su zo halalla a kinsa ya qulu sayyidina wa yasqu ya mai suke يقول سيدنا ويصدقون وراءه بذلك وهم يلبسون على العوام أنا يمكن يعني منا مناسي وسيدنا ويصدقون سنة مستحكي شيء وندك يكاره وراءه ما لم الناس بذلك وهم يلبسون على العوام شو بيتك نعم eh ya firkata ta eh wannan abin bambancin an nan ka mun san littafin na kuma irin nan dama a farko sai aka samu bambanci yayi eh. kila ma nan kila ko an faɗi don yana haɗawa wannan nan nan wani alamu a asali ina ma da tunani ya ce ku tana ka ne wanda ya gauri ma ya kokari zai fara faɗi kuma shi zai fara kuskure kakani sai da aka ce a talbisi ɗin ku akwai lamba shi da ko sai ce fi da suka fi laharra wal fawzan a tashiru irin naka yana yi to ko daga da namu ya fi zaka namu wace hannu akwai mu muna da shi kan gwada ka ne ko kana da duka biyu kaje haɗawa ko ki to na ji eh Eh? al'awwalu asa aljisu kenan ka gade ko mutum ya fasa rami kana jinsa da duwatsu ka yi ta yi taurayi tun tunin a gudu ya goyi daga ce yi mu fata da zai kwaɗa kwaɗa kwaɗa ya so Allah sarki ya tsakko shi amma shi kun shi ya tsaro duwatsu na je me aka ce kam tartaku na bisullamit tamfi shaitai litarwitan alal omiyari kam tartakuna ya makiya Allah sau da dama kuna hawa bisullamin tamfihi da tsanin tsarkake Allah ashe da suka biyo tsanin shirka suke sai ta tsani sai su bi ta tsanin ahlus sunna na a tsarkake Allah littafi da sun je ta sai su kore maimakon su hau su tabbatar da Allah ya siffatu da kaza in suka hau ta nan sai su je ƙarshe sai su nuna ainihin Allah bai abu na ba ya karkaka ko sukan yi amfani da karkacewa ainihin su je su kore tarwijan don haɓaka alal umyani shigar da abun abu makafi su ta karɓa sai ta karɓa lalle ƙarya ne idan baka san abu shine za a yi mawaye sai ka karɓa sadaka min qawluhu lil muta'allil bayan eh, da nake tafiya للتعطيل da yani litta a kalmar litta a fili ainihin eh, kallamu a cikin zabi ma'ana ila kaga kamar zai tafi kan tartako na bisullami tanzihi ila tafi sannan sai ku je ku kai ga tafi illa kila an yi amfani da ila wa ƙasa za ta karye يعني كم تلتقون بسلم التنزيه إلى التعطيل فتعطلون الله وقول الله وتبدأون عنكم تنزهونه فالله أكبر أن تكون صفاته كصفاتنا جل العبيد الشامي الله أكبر أن تكون صفاته صفوفين في صفاتا شيء كصفاتنا الله كيعي جل العظيم يا أوكا كما يجرمنا يجرمنا لمن نعم هو أكبر عز وجل تكون صفاته كصفاتنا أيوة أن يا وجه صفاتك فرجل صفوفين هذا هو التشبيه هنا كذا كده التشبيه يعني أن نجعل صفات الله كصفاتنا وانا كده التشبيه هذا هو التشبيه لا إثبات أو في الكمال لما هما عدلان هذا هو التشبيه وانا شيء شبهه لا إثبات با تبت رواني با با تبت دا وصاف الكمالي بني با فما هما عدلان با دي يعني لا يستوي من تبت لله صفات الكمالي والذي دي تبت روا تبارك وتعالى نتكوبين كمالا ومن اثبت لله صفات كمال تماثل صفات المخلوقين siffofi da suke كمان da في مالك والله أعلم اذا ما sharafu كل فصل هذا هذا كله إذا هو ما شرف كل الفصل ما شرف كل الفصل هذا كله أذان ولهذا كلما أراد أن يتكلم عن مسألة قال الله أكبر إذا ما شرف kullul fasali hada kulluhu mana daraja ta kai daraja ba a darajanta sauraron irin yadda aka darajanta wannan fasali da ɗayansa kiran sallah yake Allahu akbar ke sanarwa wali hada kullama arada an yata kallama in yana so yi magana anil masalati in dai sabuwa ce zai ce Allahu abin da ya ba shi ba zai hmm? yakuwa sai nan shirin da ko talatin ya eh, ba salai yau wata da shirin ya daure da karshen baki إيه؟ وانا شينا كده نصلح على فصله في أداني حال السنة الأعلاني هو بسريها جهرا على رؤوس منابر الإسلام بسريها هكذا على رؤوس منابر الإسلام إذا كان يقتل تدخل جابون ليك عليه